بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياة البهائم خير من حياته فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وإبادته وحده والإنابة إليه والطمانينة بذكره والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها إوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد إوضا وإذا فاته الله لم يؤو لم يعوض عنه شيء البتة وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات والعاجز بالذات عن القادر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة أمن جناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة أمن له ملك السماوات والأرض وإنما كانت معصية الله سببا لمهك بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوكة ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه وكل ما نسب إليه مبارك فكلام فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه فلا مبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما نسب إليه أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه وكل ما باعد من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه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 na talata daren laraba yau 24 ga watan zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan tara miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al jawziya rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na 69 a wannan littafi a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shine 245 ga wata ta rubuto tambaya take cewa don Allah malam a taya ni da addu'a domin duk lokacin da na samu ciki sai in tayin mafarki kala-kala har sai cikin ya bare ina neman a faɗa min abin da zan ci gaba da yi babu shakka da samun haihuwa da rashin ta duk daga Allah ne abinda Allah ta'ala ya riga ya rubuta wa mutum shi yake tabbata abinda bai rubuta masa ba ba zai tabbata ba wannan mafarke mafarke na da alaka da damuwar da suke ke tare da shi damuwar da ke tare da ita saboda ya faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba saboda haka duk sanda cikin ya samu wannan damuwar idan ta zo to zai sa mafarke-mafarken su kuma su ta zuwa abinda za ki yi shi ne ki dogara ga Allah ki mai da al'amarinki ga Allah ta'ala ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya baki zurriya batan mubaraka zurriya wacce ke mai kyakkyawar aƙida mai kyakkyawar tarbiyya mai albarka idan ba a manta ba a ibn al-qayyim yana ci da yi mana bayanin irin abubuwan da yake faruwa ga mutum ko ga al'umma na ukuba iri-iri a dalilin saban Allah ko zunubi wanda bayi suke yi ba tare da tuba da koma ga Allah ba wanda muna cikin kuma ta 41 wacce ita ce Allah ta'ala yana bice albarkar rayuwa ya bice albarkar arziki da ta ilimi da ta aiki da ta da'a matukar mutum zai kasance mai yawan saban Allah ne to rayuwarsa ba za ta yi albarka ba arzikin da Allah ta'ala zai bashi ba zai zama mai albarka ba idan ilimi ne Allah ya bashi ilimin ba zai yi albarka ba idan wani aiki ne aikin ba zai yi albarka ba Allah ta'ala zai zare masa albarka a duka rayuwarsa ta duniya haka nan ya zare masa albarka ta a addinanci a addininsa don haka ya rasa kyakkyawar rayuwa a duniya ya rasa kyakkyawar rayuwa a lahira saboda babu abin da yake daɗaɗa rayuwar bawa sai biyayya ga Allah sai yi wa Allah ta'ala ɗa'a sai aikata abin da Allah ta'ala yake so abin da ya yarda da shi duk sanda bawa ya kauce ma wannan hanya da ubangiji ta'ala ya tsara masa babu shakka zai shiga cikin matsala ne malam yake cewa wa qad taqaddama anna umra al-abd huwa muddatu hayatihi wa la hayata liman a'rada anillah washtaghala bighayrihi ce bayani ya gabata cewa shekarun bawa shine lokacin rayuwarsa wato lokacin da yake cikin rayuwa ko kuma yake da rayuwa ta hakika ta gaskiya to waɗannan su ne shekarunsa wala hayata liman a'rada anillah wanda kuma duk ya kau ya kau da kai ga barin Allah ta'ala to wannan ba rayayye bane koda kuwa yana numfashi yana motsi yana magana yana kai kawo wannan matacce ne a gurin Allah ba mai rai bane mai rai shine wanda yake raya wannan rayuwar tashi da yiwa Allah da'a wala hayata liman a'rada 'an Allah wa ishtaghala bighayrihi babu rayuwa ga wanda ya bijire wa Allah ya shagala da waninsa bal hayatul baha'im khairun min hayatihi bal injimalan yace rayuwar dabbobi ta fi alkhairi sama da rayuwarta, saboda me saboda su dabbobi tun can asali daman ba su ɗauko wani alkawari tsakaninsu da Allah ba sannan Allah ta'ala bai musu guzurin hankali da yawa ɗan adam ba sannan Allah ta'ala bai aiko musu annabawa ba da manzanni sannan Allah ta'ala bai saukar musu da littattafai ba don haka babu wani nauyin da ya rataya a wuyansu sabanin dan adam wanda ya kulla alkawari tsakaninsa da Allah ta'ala cewa zai yi masa biyayya zai bauta masa sabanin dan adam da Allah ta'ala ya saukar masa da annabawa da manzanni ya saukar masa da littattafai waɗanda suka zo suka karantar da shi suka koya masa ya ba shi hankali gamsasshe isasshe wanda zai bambance tsakanin abin da yake mai kyau da abin da ba shi da kyau amma duk da haka ya sanya wannan hankalin nashi ya take da kafafuwansa ya yi watsi da shiriyar Allah ya yi watsi da hasken da annabawa suka zo masa da shi ya yarda ya rayu a cikin duhu babu shakka kaga rayuwar dabba ta fi wannan rayuwa da shi wannan ɗan adam yake yi fa inna hayatal insani bi hayati qalbihi wa ruhihi domin rayuwar mutum ita ce rayuwar zuciyarsa da ruhinsa idan zuciyarsa ta zama rayayyar zuciya zuciyar da Allah ta'ala ya sifanta ta da da salim illa man atallaha bi qalbin salim ya sifanta ta da salama to wannan ce rayayyar zuciya mai irin wannan zuciya shine rayayye haka nan wanda ruhinsa shi ma yake rayayyen ruhi ne wanda ya raya shi da biyayya ga Allah ta'ala da biyayya ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama mala yace wala hayata li qalbihi illa bi ma'rifati fatirihi babu yadda za a yi zuciyar bawa ta kasance rayayya har sai ya san mahaliccinsa sai ya san wane ne Allah ya san sifofinsa da sunayensa ya san abin da ya halatta ya jingina masa da abin da bai halatta ya jingina masa ba ya san yadda zai bauta wa Allah ya san haƙƙin Allah da yake kansa wa mahabbatihi da san Allah ta'ala wato zuciya ba za ta rayu ba sai da san Allah ta'ala sai bawa ya kasance ya fifita san Allah ta'ala a zuciyarsa sama da san kowane irin abu ko kowane irin mutum a duniya idan ya kasance zuciyar bawa ta rayu da soyayyar Allah ta'ala da fifita abin da Allah yake so sama da abin da zuciyarsa take so sama da abin da wani nashi yake so to wannan babu shakka shine yake da rayuwar zuciya wa ibadatihi wahdahu da bautar Allah shi kadai zuciya ba za ta rayu ba har sai bawa ya kasance mai bautar Allah ne shi kadai ba tare da yana gauraya bautar da yake yi wa Allah da waninsa ba ba tare da yana bauta ma wani ba Allah ba wal ilabati ilai da mai da al'amarinsa ka cokam gaba ɗaya zuwa ga Allah ya yadda cewa dukkan abin da ya same shi daga Allah ne kuma Allah shine mai yi masa shine mai shine mai bashi shine mai hana shi wa tuma'ninati bi zikrihi da nutsuwa da ambatan Allah wato ya kasance duk sanda ya ambaci Allah ko ya ji ambatan Allah zuciyarsa za ta nutsu zai samu dumanina zai samu kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zuciyarsa ta samu wannan dumanina to wannan shine alamar rayuwar zuciya wal'unsu bi qurbihi sannan duk yadda yake wato yake samun ɗebakewa ta hanyar kusantar Allah ta'ala saboda haka duk sanda yake cikin ibada wato lokacin da yake sallah yakan samu ɗebakewa dukkan wata damuwa takan rabu da shi dukkan wani bakin ciki yakan kwaranye mata yakan nemi taimako ta hanyar gabatar da sallah kamar yadda Allah ta'ala ce ista'inu bis sabri was salah yakan nemi taimakon Allah ta hanyar sallah lokacin da duk yake gauraye da bautar Allah a lokacin yafi jin dadi yafi samun nutsuwa to wannan shine zuciyarsa ta rayayya wannan shine kuma mai rai don haka irin wannan rayuwa ita ce rayuwar dan adam ita ce rayuwar da za a ce ya rayu a duniya idan ya yi ta idan bai yi ta ba to ko da kuwa ya shekara dubu a duniya to rayuwarsa rayuwar matacce wato zamansa a duniya zaman matacce ne ba rayuwa ba ce ta mai rai mala yace wa man faqada hadhihi alhayat faqad faqada kullahu wanda duk yayi rashin irin wannan rayuwa wato rayuwa ta sanin Allah rayuwa ta san Allah da manzansa rayuwa ta bautar Allah shi kadai rayuwa ta mai da al'amari da ɗa'a ga ubangiji da nutsuwa da ambatansa wanda duk ya rasa wannan rayuwa mala yace to ya rasa dukkan wani alkhairi yayi asarar duk wata rayuwa gaba daya walau ta'awwaza anha bima ta'awwaza da me zai samu a makofin wannan rayuwar to a cikin asara yake babu abin da zai iya zama makwafin irin wannan rayuwar ya rasa rayuwar sanin Allah bin Allah san Allah yi wa Allah ɗa'a in ya rasa wannan rayuwar to babu abin da zai iya zama makofinta kuma fama fi duniya bal laysat ad-dunya bi ajma'iha iwadan an hadhihi duk abin da yake duniya kai duniyar gaba ɗayanta in ji malam yace ba za ta iya zama a madadin wannan rayuwar ba wadda ita ce rayuwa mai kyau famin kulli shay'in yafutu al-'abda Iwazun, kowane irin abu dan adam zai rasa to zai iya samun makwafinsa akwai abin da zai iya zama makwafinsa wanda zai mantar da shi wannan rashin da ya yi wa iza fata Allah lam yu'awwid anhu shai'un albatta amma da zarar rasa Allah to babu kuma abin da zai iya zama makwafin Allah ta'ala shi kaga ba rayuwar bawa ita ce rayuwar da zai haɗa kai da Allah ta'ala alaƙarsa da ubangiji ta'ala za ta zama mai ƙarfi alaƙa ce ta biyayya ga Allah ta'ala wanda ita ce rayuwa ta haƙiƙa wanda ya samu wannan shine wanda ya samu kyakkyawar rayuwa da daɗar rayuwa shi yasa Allah ta'ala ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk yayi wa Allah ta'ala wanda yayi aiki yayi aiki kyakkyawa namiji ne ko mace yana mumini Allah ce to wannan za mu raya shi rayuwa da dada rayuwa kyakkyawa rayuwa mai daɗi ashe kaga bawa ba zai samu rayuwa mai daɗi ba har sai ya yi aiki na kwarai har sai ya yi imani da Allah haka ubangiji ta'ala ya sanya sharaɗin samun daddaɗar rayuwa kyakkyawan rayuwa shi ne aiki mai kyau da imani da Allah mala ya ci gaba da cewa wa kaifa yu'awwidu al-faqiru bizati 'ala al bizati yaya za a yi wanda yake al-faqiru bizati wanda a zatinsa shi mabukaci ne Allah ya yi shi da bukata yana da bukata istiraran ko ya ko ya so shi mabukaci ne dukkan wata halitta mai bukata ce babu wani dan adam da ba shi da bukata Allah ta'ala shi ne alƙayyum shi ne tsayayye da zatinsa ya ayyuhan nasu an tumul fuqara'u ilallah. Allah wallahu huwa al ya ku mutane ku ne masu wato buƙatuwa zuwa ga Allah amma Allah ta'ala shi ne mawadaci wanda ake gode masa shi ne mawadaci shayabo don haka ɗan adam ko ya ki ko ya so shi mai bukatuwa da zuwa ga Allah mai bukatuwa da zuwa ga rayuwarsa mai bukatuwa ne zuwa ga numfashin da zai shaƙa mai bukatuwa ne zuwa ga abincin da zai ci mai bukatuwa ne zuwa ga abin da zai sha mai bukatuwa ne zuwa ga matsuguni mai bukatuwa ne zuwa ga lafiya mai bukatuwa ne zuwa ga nutsuwar zuciya bukatun ɗan adam na tilas ba su ƙare ba amma Allah ta'ala baya buƙatar komai daga gurin kowa in takfuru antum wa man fil jami'an fa inna Allah la ghaniyul hamid inda duka za ku kafirce da ku da duk duniyar gaba daya Allah ta'ala mawadaci ne baya buƙatar komai walillahi ala an-nas hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin saboda haka jautar da kake wa Allah kana yin ta ne saboda kanka kaikin kanka kai za ta amfana don ka butulce ka kafirce ka kangare wannan cutarwar gare ka za take ba ga cutarwar ba Allah take samu ba Allah ta'ala yana cewa ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu darri fatadurruni ya ku bayina ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana har ku amfanar da ni ba ku isa ku cutar da ni ba ballanta na ku cutar da saboda haka kaga ashe dukkan abin da Allah ta'ala yake cewa dan adam ya yi ba wai don shi zai amfana ba ne duk wani shugaba naka na duniya ka na duniya yana so ka yi masa ɗa'a domin ɗa'ar kan gare shi za ta amfanar da shi idan yau aka ce talakawa sun yi wa shugabansu gore ai ba zan iya rayuwar ba rayuwar ba ta yi masa daɗi ba saboda ka yana buƙatar su yi masa ɗa'a don yana don zai ji daɗin wannan ɗa'a ya buƙatar ta yi saboda in ba haka mato zai cutu don haka ne zai yi ta lallashinsu zai yi ta kyautata musu saboda ya samu wannan ɗa'ar da biyayyar daga ɓangaren su kaga ashe yana kyautata musu don bukatarsa shi kansa ba wai don buƙatar su kaɗai ba sabanin ubangiji duk kyautar da zai yi maka duk kyautata da zai maka zai yi maka ba dan sa bane shi saboda baka isa ka cutar da shi ba ballanta naka tuce shi saboda ka wanda yake alfaqiru bizzat wanda tun halittarsa cikin bukata aka halicce shi an halicce shi ba bai iya komai ba bai san komai ba yana da bukatar taimako haka har ya koma ga Allah cikin cikin bukata yake yaya za a yi ya iya zama makwafin wanda baya da bukatar kowa da komai kaga ashe duk wanda za ka rike ka saki Allah to ka rike iska ka rike banza ka rike wanda shi ma mabukaci ne shi ma mai rauni ne wal ajizu bizati anil qadir bizat ya za a yi wanda yake gajiyayye ajizi ne a zatinsa wato a halittarsa da Allah ya yi masa ya halicce shi da gajiyawa da rauni wa kulikal insanu da'ifa tun halittarsa Allah ya yi shi da rauni to ya za a iya zama ya zama makofin wanda yake mai iko ne mai cikakken iko ne da zatinsa wanda yake ala kulli shay'in qadir mai iko ne a bisa dukkan komai ta yaya zaka saki mai iko bisa dukkan komai ka rike wanda ba shi da ikon komai mala yace wal mayyitu anil hayy alladhi la yamut ta yaya wanda yake matacce ya iya zama makwafin wanda yake rayuwar da baya mutuwa dukkan wani mahaluki yana da ƙarshe kullu ban alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram haka babu wani wanda zai dawwama sai zatin Allah shi kadai to ya zaka rike wanda yake kalale ne mai mutuwa ne ka saki wanda yake rayayye ne rayuwarsa da ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma cikakke rayuwa da babu wani abu na aibi ko na nakasa ko na tawaya da yake riskarta Allah ce wata wakkal alal hayyin lazi la ya mutu ka dogara ga wannan rayayyen da baya mutuwa shine Allah ta'ala to ya za a yi wanda zai mutu zai iya zama makwafin wanda yake rayayye ne ba zai mutu ba har abada ka saki wanda ba zai mutu ba har abada ka rike wanda wata rana babu shi wal makhluqu anil khaliq ta yaya za a yi mahaluki wanda halittarsa aka iya zama makwafin wanda shi ya yi halittar ba za su taɓa zama ɗaya ba wa man la wujuda lahu wa la shay'a lahu min zatihi albattata amman ginahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuduhu wa rahmatuhu min lawazim zatihi <coughs> wanda samuwarsa wanda ba shi da samuwa tashi ta kansa dukkan samuwarmu daga Allah ne ba mu muka samar da kanmu ba ba mu muka yi kanmu ba babu wani wanda ya yi kansa kowa yadda ya ganshi haka Allah ya yi shi haka Allah ya so shi ba wani wanda shi ya tsara ya yi filantin yadda yake so a halicce shi babu shi Allah ta'ala shi ya halitte shi yadda yake son ya gan shi fi ayi surati ma sha'a rakkabak a duk irin kamannin da yake so haka ya halicce ka saboda ka la wujuda laka min zatika a karan kanka baka da wata sabuwar da zaka yi wa kanka Allah shi ya samar da kai kaifa tafuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum babu ku daga baya yi ku wala shay'a lahu min zatihi babu wani abin da daga zatin ka yake komai ka gani Allah ta'ala ne ya da shi babu wani abin da kai kai wa kanka wannan abin duk abin da dan adam zai yi tunƙaho da shi na ƙere-ƙere, da ci gaba na rayuwa na ta zamani ai dukkan wata madda wani sinadarin da zai amfani da shi daga ina yake daga Allah ne ko dai daga sama aka same shi ko daga ƙasa aka tono shi ko daga ruwa saboda babu wani abin da shi ne ya ƙirƙiri abin daga babu ya san'anta abin da babu shida sai dai ya sake masa kamanni sai dai ya haɗe-haɗe saboda aka baya da wani abu nashi na kansa abin da yake sama da ƙasa don halitta Allah ne wanda zai khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min abin da yake sama da ƙasa duk ubangiji ta'ala ne ya hore muku su don ku yi amfani da su dukkaninsu halittar su saboda haka ubangiji ta'ala shine khaliqu kulli shai. mahalicin dukkan komai <coughs> to ya za a yi wanda wannan ita ce sifarsa zai iya zama makwafin wanda shi kuma zinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuduhu wa rahmatuhu min lawazimi zatihi wanda da wadatarsa da rayuwarsa da kamalarsa da samuwarsa da ramarsa, suna daga cikin abin da zatinsa ya lizimta saboda haka dukkan wata sifa ta ubangiji tattal jimul ukura da aka ce ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyu rayayye mai cikakkiyar rayuwa da aka sifanta shi da al-hayat alhaya ɗinnan ta lizinci dukkan wasu sifofi waɗanda da su ne ake samun kamalar rayuwa ba zai zama mai cikakken rayuwa ba sai ya zama mai ji sai ya zama mai gani sai ya zama mai iko akan komai sai ya zama mai ilimi sai ya zama mai irada saboda haka kalmar alhayu za ta ƙunshi duka haka nan duka sauran sifofinsa suna da zimta sauran sifofin to ya za a yi wanda yake da irin wannan sifa ka sake shi ka iya samo makofinsa ko ka ɗauko wani wanda sifarsa akasin wannan ce tamaman ya zama makofin Allah ta'ala ba zai yiwu ba wa kaifa yu'awwidu man la yamliku mithqala dharratin amman lahu mulku samawati wal ardh ya za a yi wanda bai mallaki kwatankwacin ƙwayar komayya ba ya iya zama makofin wanda ya mallaki sammai da ƙasa wanda sammai da ƙasa da abin da yake cikin su duk duka nashi ne babu shakka wanda yayi irin wannan ya isa wato zama mahaukaci na ƙarshe wanda zai saki Allah wanda yake da irin waɗannan sifofi na kamala ya kama wani bin adama ko ya kama wata halittar da bata kai wannan ba mala yace wa inna ma kanat ma'siyatullahi sababan li mahdi barakati rizqi wal ajal لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله أصحابه ما ليش أبن إيسا سابن الله يزم سببيني دليليني نبتي ور البركة نزاري ور البركة الأرزكي درايوة أبن إيسا لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها saboda shaidan shine wakili na saban Allah wato saban Allah da masu saban Allah duk a ƙarƙashin shaidan saban Allah daman nashi ne shine majibincin wannan al'amari haka nan masu saban Allah su ma sun zama ƙarƙashin shaidan to ta yaya za a yi arzikin su ya albarka ta yaya za a yi rayuwar ta yi albarka fa sultanuhu alaihim ikon shaidan yana a kansu shi ke da iko a kansu ba shi da iko a kan muminai ba shi da iko a kan masu ikhlasi inda ma sultanuhu ala lazina ya tawallau waɗanda suka jibince shi suka ce sun ji sun ji shaidan za su bi to a kansu yake da iko su zai sarrafa su zai ba wa umarni su zai hana su yi wa Allah ɗa'a wa hawalatu ala hadha diwan da haka dukkan wani bashinsa to a cikin taskasu zai biya dukkan wani bashinsa a taskasu zai biya to ka gaya min yadda za arzikinsu ya albarka ka gaya min yadda rayuwarsu za ta yi albarka wa ahluhu ashabuhu ahalin wannan taskar kuma su ne mutanensa saboda haka kaga ashe babu yadda za a yi mutumin da rayuwarsa take cike da saban Allah komai arziki da Allah ta'ala ya bashi wannan arziki zama mai amfani ba zai yiwu ba ba zai zama mai albarka ba zai tara duniyar zai tara arzikin amma kuma ba zai ji daɗinsa ba ba zai amfane shi ba a duniya ba zai amfane shi ballin sana amfane shi a lahira mala yace wa kullu shay'in yattasilu bihi ash-shaytanu wa yuqarinuhu fa barakatuhu mamhuqa dukkan wani abin da yake da alaka da shaytan shaidan yake haɗe da wannan abin to albarkarsa bitacciya ce tafiyayya wato albarka ce su gusasshiya duk abin da shaidan ya sa hannunsa a ciki da hannunsa a ciki yana da ruwa da tsaki a cikin wannan sha'anin to babu yadda za a yi wani abu ya albarka shi yasa za ka ga da wahala ka ga wanda zai je yana neman a bashi bashi da riba zai yi sana'a Ka ga sana'ar ta albarka ba za ta yi albarka ba saboda mai saboda wannan harka ta riba harka ce ta shaidar. da zarar riba ta shiga ciki to al'amari ya lalace al'amari ya lalace Yam yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana zare albarkar da take cikin abu mai riba wa ma ataitum min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah sauraka babu yadda za a yi albarka a gurin Allah don haka dukkan abin da kake so yi ƙoƙari, yi kokari ka sai ka nemi yarda Allah a ciki auren da za a yi shi cikin saban Allah a yi biki cikin saban Allah a aikata abinda Allah da manzansa suka hana musulunci bai yadda da su ba da sunan murnar biki to wannan bikin ba zai albarka ba zai albarka ba mutumin da yake so ya auri mace domin ya zauna da ita lafiya samu zurriya mai kyau mai albarka ya fara da saban Allah ya fara da da'a ga shaidan da biyayya da caffa ga shaidan babu shakka shi ma ya san cewa bai kama hanyar samun albarkar rayuwarsa shi yasa matsalolin aure suka yawa wannan yana daga ciki wato shigo da hannun shaidan tun a lokacin da ake neman auren har lokacin da aka yi auren an saka shaidan a ciki ai magana a ce to ai wannan abu sau ɗaya a rayuwa in an yi a tuba ba a san tasirin da zai yi ba kuma saboda haka duk abin da mala yake kullu shay'in yattasilu bihi shaytan dukkan wani abin da shaytan yake da alaka da shi wa yuqarinuhu shaytan ya hadu da wannan abin aka yi shaydana a cikin abin fa barakatuhu mamquqa ta busassati gusasshiya babu ita ولهذا شرع ذكر ذكر اسم الله شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع saboda haka shari'a ta zo da saboda haka ne shari'a ta zo da ambatan sunan Allah lokacin da mutum zai ci abinci ambata sunan Allah sai Allah ya albarkaci abinci lokacin da zai sha abin sha ya albarkaci sunan Allah sai abinci ya albarka lokacin da zai sa sutura ya ambaci sunan Allah lokacin da zai hau abin hawansa ya ambaci sunan Allah lokacin da zai sami iyalansa ya ambaci sunan Allah shari'a duk ta shari'anta sanya sunan Allah a cikin dukkan komai domin mai domin wannan abu ya albarka lema fi muqara na cikin lahi min albaraka dan duk abin da ya haɗu da sunan Allah to da shi zai albarka wa zikru ismihi da shaytan kuma ambatan sunan Allah yana korar shaytan duk abin da aka hada shi da ambatan Allah ta'ala to wani ambatan Allah ta'ala maganin shaidan ne fatahsulul baraka wala mu'arida laha sai a samu albarka babu wani abin da zai wato kishiyanci albarka din da ya kusa da ita shine shaidan. saboda ka ashe kaga saban Allah idan ya shigo cikin al'amari lalacewa yake haka irin rayuwar bawa ta cike da saban Allah babu shakka wannan rayuwa tana cikin matsala rayuwa ce da ba za ta yi albarka ba ya ce wa kullu shay'in ya kunu lillahi fa man manzu'a duk abinda ba na ba na Allah duk abinda ba an yi shi don Allah ba to albarka ta zarariya ce fa inna rabba huwa ta baraka wahdahu domin Allah ta'ala ne kadai wanda albarkatunsa suka yawaita shine mai mai albarka shine mai bawa mai bada albarka wal barakatu kulluha minhu dukkan wata albarka daga Allah wa kullu ma nusiba ilayhi mubarakun duk abin da aka jingina shi da Allah dukkan wani abin da ya dangantu da Allah ta'ala to mai albarka ne fa kalamuhu mubarak wa rasuluhu mubarak wa abduhu almu'minu an-nafi'u li khalqihi mubarak mala yace <clears throat> maganar Allah mai albarka ce manzansa mai albarka ne bawansa mumini wanda yake amfanar al'umma shi ma mai albarka ne wa baituhul haram mubarak ɗakinsa mai alfarma na makka shi ma mai albarka ne wa kinanatuhu min arzihi wa hiya sham wato ƙasar sham ƙasar sham ita ma ƙasa ce mai albarka ƙasar sham ta ƙunshi ƙasar syria ƙasar jordan ƙasar lebanon inda ake cewa isra'ila a yanzu da Falasɗin. duk wannan yanki gaba ɗaya shi ake kira sham to ita ma ƙasa ce mai albarka wasafaha bil barakati fi sitti ayatin min kitabihi Allah ya sifanta ta da albarka a ayoyi shida a littafinsa Allah ta'ala ya sifanta ƙasar Sham da albarka a ayoyi shida kamar da ya faɗa a haka nan a cikin littafinsa bada'i'ul fawaid a nan ma ya ce wasifar ko bilbaraka an sifanta sham da albarka a ayoyi guda shida hakanan a cikin bada'iul fawaid ibn al-qayyim yake cewa wa ma haula al-masjid al-aqsa mubarak duk abin da yake daura da masallaci na nesa masallacin qudus mai albarka ne wa ardu ash-sham wa safaha bil barakati fi arba'ati mawadi'a fi kitabihi am khamsa Ƙasar sham Allah ta'ala ya wasifanta ta da albarka a gurare hudu ko biyar to shi ne daidai gurare hudu ko biyar a cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya ce wa awrasna alqawma alladhina kanu funa masharik al-ard wa magharibaha allati barakna fiha to da ita ce sham Allah yana maganar Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa ki muka gadar da waɗannan mutane mabiya annabi Musa alaihi salam sune banu Isra'ila allazina kanu sab'afu da waɗanda ake nuna musu fin ƙarfi suke ganin wulakanci muka gadar da su masharikal ardi wa magharibaha wato gabacin ƙasa da yammacinta allati barakna fiha wanda muka sanya albarka a cikinta to kaga wannan aya ta farko kenan haka nan Allah ta'ala yake cewa najjayna wa najjaynahu ilal lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin wa najjaynahu muka tsirar da annabi Ibrahim alayhi salam da shi da Lut ila al-ardh barak na fiha lil alamin zuwa wata ƙasa da muka yi mata albarka lil alamina domin halittu domin talikai ita ce ƙasar Sham haka nan Allah ce wali Sulaiman ar-riha tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin haka nan annabi Sulaiman mun bashi iska wacce take gudu da umarninsa zuwa kasar da muka yi albarka a cikinta ita ce sham haka nan Allah ta'ala yake cewa waja'alna bainahum a cikin suratul saba waja'alna bainahu wa bain qura allati barakna fiha quran zahira tsakanin mutanen saba muka sanya tsakaninsu da alƙaryar da muka yi mata albarka wato alƙaryun da muka musu albarka su ne na sham muka sanya wasu ƙuran zahira wasu wato alƙaryu waɗanda suke a zahiri wanda suke bayyanannu waɗannan su ne guda wurare guda hudu sai kuma farkon suratul isra subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي na حوله waɗannan su ne gurare guda biyar da Allah ta'ala ya ambaci albarkar da ya sa a cikin ƙasar sham ƙasa ce wacce da albarka ta fuskar dandazon annabawa da Allah ta'ala ya sanya a cikinta tun daga lokacin da ibrahim ya yi hijira lokacin hijirar annabi ibrahim alaihissalam ya yi hijira daga ƙasarsa daga ƙasar iraki zuwa zuwa sham to kuma kun san annabawa da dama duk tsatsansu daga tsatsa annabi ibrahim ne alaihissalam shi ake ce masa abul anbiya annabawan banu isra'ila da suka zo daga waɗanda jikoki ne na annabi ibrahim alaihissalam yawancinsu duk sun rayu a sham annabi yusuf alaihissalam iyayensa annabi yaqub alaihissalam a sham yake annabi yusuf aka je aka sai da shi a masar asalinsa sham ne annabi musa alaihissalam da aka haife shi a masar bayan halaka fir'auna ya yi hijira da mutanensa zuwa sham zuwa baitul maqdis annabi yaqub alaihi salam wanda rayuwarsa ta kasance a yankin da yanzu ake kira jordan shi da 'ya'yansa da yaqub shine isra'il shine isra'il wanda 'ya'yansa daga su ne aka samu kuma annabawan banu isra'il lut alaihi salam shi ma a wannan yanki na jordan nan aka aika shi saboda haka wannan yanki ya tattara annabawa da dama Nabi sulaiman annabi dawud mamlakarsa masarautar annabi dawud a sham ne a cikin sham ne a cikin abin a cikin falastin saboda ƙasa ce da allah ya mata albarka ta fuskar yawan annabawa da allah ta'ala ya turo a cikinsa hakanan ƙasa ce da Allah ta'ala ya mata albarkar 'ya'yan itatuwa tana da 'ya'yan itatuwa da a duniya ba inda ba ƙasar da ta kai ta 'ya'yan itatuwa kayan marmari din nan ba ƙasar da ba ƙasar da ta kai ta kuma kayan marmarin ta ya fi na ko'ina daɗi ayabarsu da lemun zaƙinsu da tuffaɗinsu ya fi na ko'ina haka da in ka ɗauki irin su zaitun ɗin ba inda ake noman zaitun irin shi sauraka suna da kayan marmari iri-iri wanda yawanci daga nan ne ake kai ake kai su irin kasashe masu arziki kamar irin kasar saudiya daga nan ake kai musu kayan marmari sauraka ƙasa ce da take da arziki ƙasa ce mai albarka amma yanzu muna ganin irin yadda kasar ta koma al'ummar da take ciki banda mutuwa ba abin da take gani ba dare ba rana ana musu ruwan ba mai ta sama da ƙasa ana kashe su da makamai miyagun makamai na ƙare dangi da na guba wanda ya fita da niyyar ya tsere idan ba ma ba mai ba su kashe shi ba idan ba a yi masa rusau a kansa ba to teku yana jiransa kuma ya haɗiye shi muna da gani kullum kafofin watsa labarai irin yadda ake nuna gawawwaki na mutanen Siriya da suke ta kokarin su gujewa bama baman Bashar asad assad da magoya bayansa kasar Iran da kuma Hezbollah na labanan sun tuttudo sun shigo kasar suna bashi makamai kasar Rasha tana taimaka masa da makamai ana bambamin wuta kullum diram-diram na bambamin ake jefawa a kan gidan daji na farar hula da asibitoci da makarantu da kasuwanni Sau da aka kullum cikin kwankwatsar ɗan adam ake a ƙasa wadda ita ce ƙasar sham siriya yanki ne na sham ga ita ma labanan da 'yan hezbollah suka yi kaka gida suke abinda suka ga dama suka kafa gwamnati a cikin gwamnati suka fi karfin gwamnatin da take da take ta kasar sai abinda suka ga dama su shi ma sham ne uwa uba ga isra'ila da ta mamaye yankin falasinawa idan ta bushi iska ta tashi jiragenta a je a kashe yara da maza da mata da tsofaffi duniya babu abin da za a ci a rusa dubannin gidaje bayan shekara ɗaya biyu sun sake ginawa a sake sashen sirage su je su rusa duk duniya an sa ido wannan ƙasar ita ce ƙasar da Allah ta'ala ya ce barak na fiha ƙasar da Allah ta'ala ya wa albarka za ka mu musu addu'a Allah ta'ala ya fitar da su daga cikin wannan yanayi da suke rayuwa ko babu abin da zai taimaka musu irin komawa ga Allah komawa ga Allah da neman agajinsa shi kadai duk duniya idan Allah ta'ala ya juya maka baya to babu wanda ya cece ka duk wani wanda za su nemi ya taimaka musu ba Allah ba ba zai iya taimaka musu ba amma in Allah ta'ala ya waiwaye su to kowa ma yake baya yi da su Allah ya isan musu komai Allah ta'ala ya albarkaci annabawa ya albarkaci dukkan annabawansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin ce muka yi masa albarka shi da annabi Ibrahim da ishaq da zurriyarsu daga cikin zurriyarsu akwai mutumin da yake mai kyautatawa ne akwai wanda yake zaluntar kansa haka nan annabi musa alaihi salam allah ce walamma ja'a nudiya an burika man fin nari wa man haulaha yayin da yazo wusa da wannan wuta sai aka kirawo shi cewa an sanya albarka ga wanda yake cikin wutan nan da waɗanda suke gefanta haka nan annabi isa alaihi salam وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة الله يسنياني من البركة ادك إند لك هكذا النبي نوح الله تعالى يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك يا نوح كثوكه بسلام منا da aminci daga gare mu wa barakatin alaika da albarkatu gare ka wa ala umamin mimman ma'ak da al'ummomin da suke tare da kai annabi ibrahim alaihi salam da shi da iyalan gidansa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait mala'iku suka ce rahmar Allah da albarkatunsa ya tabbata gare ku ya ku mutanen wannan gida a cikin addu'an mu a cikin salatul ibrahimiyya ko da yaushe mukan ce kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim alqur'ani Allah ta'ala ya sanya shi mai albarka ne wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqun ladhi bayna yadayhi وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا ذكر أنزلناه مبارك أفأنتم له منكرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وبنجي تعالى يا صفنت القرآن أبولي دبن دبن تشيوى للتافي نيمي البركة الله تعالى يا البركتيش هكذا الله تعالى يا البركتي لكن لكن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكته mubarakan wa hudan lil farkon ɗakin da Allah ta'ala ya sanya domin bauta ga mutane <coughs> domin mutane su bauta masa a gurin lallazi ne bakkata shine wannan da yake makka mubarakan mai albarka alzan aljanna masauki ne mai albarka wa ƙun rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin hakanan gaisuwar da muke yi din nan assalamu alaikum wa rahmatullah gaisuwa ce mai albarka fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba saboda haka gaisuwa ce mai albarka kada ku musanya ta da wata gaisuwa ba ita ba assalamu alaikum wanda ita ce gaisuwa ko ka ce assalamu alaikum ko salamun alaikum amma salam ba gaisuwa bace ta ga irin masu salam asali takaitawa ce masu rubuta tesa ta sai ɗin ake yi to a bayan gidajen rediyo saboda jahilci wai in an rubuta salam din sai ce salam shi ba salam baka ce komai ba lailatul qadri daren lailatul qadri dare ne mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin Allah ce mun saukar da alqur'ani a dare mai albarka Hakanan ruwan da yake sauka na sama ruwa ne mai albarka wa da minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid saboda haka Allah ta'ala ya albarkaci kowane irin abu wanda yake da alaka da sunansa ubangiji ta'ala fala mutabaraka illa huwa wahdahu babu wani wanda yake da albarkatunsa suka yawaita sai Allah shi kadai wala mubaraka illa ma nusiba ilai babu abin da yake albarka sai abin da aka danganta shi da Allah a'ani ila mahabbatihi wa uluhiyatihi wa ridahu abin da ya danganta zuwa ga Allah zuwa ga soyayya ta Allah da uluhiyarsa bautarsa da yardarsa wannan ne yake albarka wa illa fal kulluhu mansumun ila rububiyyati wa khalqihi dukkan halitta dukkan duniya gaba ɗaya mai dangantuwa ce zuwa ga Allah ta fuskar rububiyarsa da halittarsa amma ba kowa ne yake dangantuwa zuwa ga Allah ta fuskar soyayya gare shi ba da bautarsa dangantakar da za ta sa ka samu albarka ita ce dangantaka zuwa ga Allah ta fuskar soyayya ta fuskar neman yardarsa ta fuskar bautarsa ba ka dangantu zuwa gare shi ta fuskar kai shi ne ya halicce ka ba ta fuskar kai bawansa sani shi ya halicce ka a wani ai duka halitta har shi shaidan shi ma halittar Allah ne saboda ka wannan dangantaka ba ita ce take samar da albarkar ba wa kullu ma ba'adahu min min nafsihi al-a'yan وكل ما باعده من نفسه barakata fihi wa kullu ma ba'ada min nafsihi min al-a'yan wal aqwal wal a'mal dukkan دكا abinda yayi nisa wato daga Allah ta'ala shi kansa ya yi nisa daga Allah ta'ala ko ya nisantar da shi ba a da hudu abinda Allah ya nisantar da shi daga kansa minal a'yani wasu abubuwa ne masu zaman kansu ko maganganu ne ko ayyuka ne fala baraka tafi? mutane ne ko ayyuka ne ko kuma maganganu ne matukar Allah ta'ala ya nisantar da su daga gare shi to waɗannan abubuwa ba su da albarka ba su da alkhairi wa kullu ma kana qariban minhu duk abin da yake kusa da Allah ta'ala <coughs> min zalika na daga mutane ko maganganu ko ayyuka fa fihi min albarakati ala hasabi qurbihi minhu don haka yana da albarka gwargwadon kusancinsa zuwa ga Allah saboda haka mai neman albarka ya neme ta a gurin Allah abinda Allah ta'ala ya albarkace shi shine mai albarka abinda Allah ta'ala ya cire albarka daga cikinsa to babu wanda ya isa duk duniya ya sa masa albarka haka a gurin Allah ta'ala ake neman tabarruki a gurinsa ake neman albarka shi yake shar'anta abinda za a nemi albarka a cikinsa shi yasa idan Allah ta'ala bai shar'anta cewa abu kaza ko guri kaza ku je ku nemi albarka a gurin ba to neman albarka a gurin bid'a ce ba sunna ba ce yasa za ka ga ahlus sunna suna suna magana tabarruki ana neman albarka da dukkan wani abin da Allah ta'ala ya ce a nemi albarka a wurinsa a nema a wajensa da haka ya halatta a yi tabarruki da annabi sallallahu alaihi wa sallama da duk wani abu nashi a yi tabarruki da asar ɗinsa gashin jikinsa farkensa gominsa a yi tabarruki da kayan sawarsa wanda duk sahabbai sun yi a lokacinsa annabi sallallahu alaihi bai musa musu ba bai musu inkari ba amma waninsa waninsa bai tabbata ba cewa ana tabaruki da shi yasa sahabbai ba su kasance suna tabarruki da junansu ba tabi'ai ba su zamo masu tabarruki da sahabbai ba ba a taɓa ruwaito wata ruwaya sahihiya cewa wani sahabi ya je yana tabarruki da wani sahabi wani sahabi ya je yana tabarruki da wani sahabi ba kaga kuwa mu a wajen mu babu wata walittaka bayan ta annaba da take ta sahabbai to in dai har ta sahabbai tabi'ai su ba su yi irin wannan ba to kuma babu wani wanda daga baya zai zo ya kime a guri guda ya ce a nemi albarka a cikinsu yace shi yana ba da albarka ko har ma ta kai wasu shashashai su rika wato shanye majinarsa ko haɗe yawonsa wadda babu shakka bida ce a addini ba ta halatta ba bida a addini ba ta halatta ba yawanci mutane sukan yi tambaya akan tahnik idan an haifi yaro a kai shi wurin wani malami ya tauna dabino ya sa masa a baki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan a rayuwarsa ga wasu daga cikin 'ya'yan sahabbai saboda shi albarkarsa tabbas ce ba kyautata zato ba ne amma ba ka da wata ruwaya na cewa sahabbai ko waɗanda suka zo bayan sahabbai sun kasance suna kai 'ya'yansu ga abubakar ko ga umar ko ga usman ko ga ali ko ga na aisha radiyallahu ta'ala anha ko hafsa ko wani ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya musu wani abu a baki na'am addu'a wannan mashru'iya ce an shar'anta yin addu'a dan ka nuna ma wani ɗanka abokinka malaminka makocinka ɗanka dan yayi masa addu'a wannan babu laifi an shar'anta yin addu'a ga wanda aka haifa ne o izu ha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim amma baya ga wannan to babu kuma wani maganar tabarruki ta hanyar tauna wani abu a sa masa a ce wannan shi ma albarka ake nema ta saboda haka wannan wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi bai kuma faru ga wani daga cikin sahabbansa ba saboda haka sai a takaita abin anan lokaci yayi za mu kwana anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana insha Allah kuma sai bayan sallah billahi za mu ci gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh